Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo ƙalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don an karar da mahukunta kuma jan hankalin waɗanda larurar ta shafa don ɗaukar matakan gyara. matsalar rashin zuwa awo na matsayin babban kalubalen da ke haddasa tarraki a wajen haihuwa matsalar da aka fi ganin ta a ta a yankunan karkara wadda a lokuta da dama ke kaiwa ga asarar rayuka wannan shine maudu'in da shirin lafiya jari ce na wannan makon zai mai da hankali a kai. ƙorafe-ƙorafen jami'an lafiya na ci gaba da yawaita kan matsalolin da suka dabaibaye tsarin renon ciki da kuma haihuwa a yankunan karkara matsalar da wala Allah ake ganin tana da alaka ta kud da kud da halin matsi ko kuma tsadar rayuwar da aka fada yanzu haka a wasu sassa na arewacin Najeriya. Najeriya ke sahun gaba a jerin kasashen da ake ganin mace-macen mata masu juna biyu ko kuma a lokacin haihuwa ko da yake an fi ganin yawaitar wannan matsala a yankunan karkara batun da aran hali Halima Usman wata jami'a da ke aikin kula da lafiyar mata a yankunan karkara ke cewa. To gaskiya akwai matsaloli da dama amma dai waɗanda suka fi akwai na farko wani rashin kuɗi gaskiya shi yake hana zuwa awon saboda gaskiya yawanci mazan karkara wasu ba wai duka ba aka zama ɗaya amma majority ɗinsu idan mace tana da ciki to su kuma babu ruwansu dan akwai wani gari gaskiya da na shiga garin na yi mamaki su garin masu al'adar su wai idan mutum ya auri mace ci ba ruwansa da cinta ba ruwansa da shanta idan Allah ya zo ya bata ciki ma ba ruwansa da komai nasa sai dai ita macen ta dinga nima ta ci da shi ni da kaina na shiga har gidajen matan saboda yaran su duk sun zama irin malnutrition din nan sai muke tambaya me yasa shi ne suke gaya mana wannan haka to gaskiya su yawanci idan mace tana da ciki wannan maganin da ake siya rotin drugs din nan wallahi ba sa iya siyo matan su to wata idan irin bata manyantan nan ba kamar haihuwar fari ne ko na biyu to iyaye su su suke sai mata maganin awon nan har ta haihu to a awo wani lokacin zaki ga akwai renalysis da suke yi shi ma ba free ba ne za su ba da kuɗi akwai scanning to wannan ma gaskiya yana hanawa to shi kuma wani akan ma ba zai iya bayar ba sai ya ce miki ba za ki zo awon ba shi kuma wani ma uwar mijin sai ta ce ba za ki zo awon ba to gaskiya wannan matsalolin ne suke sa matan ƙauye ba sa zuwa awo gaskiya sai dai abdullahi ismaila kwalwa kwararre a fannin kula da lafiyar iyali ya ce ku kaɗan mata matan ba suke da matsala ta fannin rashin zuwa awo ba domin kuwa akwai buƙatar aiki tukuru don wayar da kan mazaje. Ba wai matsalar mata ba ce, ni na sani cewa mata da yawa idan maza suna da wayewa suka nuna musu su je su yi abu za ta yi. Kuma a halin yanzu a ƙauyuka mun sha zuwa supervision na maternal mortality da muke maternal and perinatal death muna muna monitor. Muna samu cewa wata ta zo sau ɗaya mijinta ya hana ta zuwa. Duk asibitocin da suke cikin ƙauyuka zaki je ki ga irin waɗanda suke zuwa a yi bisa aiki a emergency ake kasu wata ma bata taba zuwa a din in ta zo baki tarar da ita da matsaloli da yawa bayan naƙudar ga matsaloli da yawa a irin wannan ne a garin ciranta sai ki ga an kasa attitude wato ra'ayi na maza da basu san kima da darajar matan da suke haihuwa da su ba akwai matar da take zuwa asibiti mijinta ya hana ta ta samu ciki da dan ta haifi da ba rai ta kuma samun ciki ta kuma haihuwa ba rai ta kuma samun ciki amma mijin ya kasa ganewa eh cewa zuwan ta asibiti Shi ne zai sa a gano menene dalilin da yasa take take samun ciki da yake mutuwa akwai abin da ake cewa resource incompatibility resource incompatibility it ana samu in dai mijinta ne zai mata zai mata ciki ba za ta haihu ba dan ba zai rayu sai an yi conversion akwai abin da ake cewa conversion wato a canja daga negative ya koma positive sannan sai kuma sai ya zama za a iya fiya daya haihu a cewar aran halima matan na bukatar wasu nau'ikan magunguna da bisa al'ada akan basu a wajen awo don samun cikakkiyar lafiya a lokacin goyon ciki. Ai in dai mace tana da ciki dole ta sha wannan rotun drugs din spa salad ne sai B complex sai folic acid in ta zo sai a mata palpation sai kuma shi kuma wannan urinalysis ɗin akwai hepatitis B ana yi saboda lafiyar ta da lafiyar ainihin ma wanda zai duba ta sannan kuma da lafiyar raguwar mutanen saboda shi in tana da hepatitis ɗin magumin gumin jikinta yanzu tana da shi ta yi urinalysis ba ba za a sani ba a zo a yi mata palpation idan aka zo aka yi mata palpation to wannan wannan jikin nata a ce misali ita ce ta farko a wannan awa to su kuma wa'annan ragowar matan gaba ɗaya za su iya a ce sun ɗauka to kin ga ai da ta da lafiyar mutane ne gaba ɗaya. Dangane da wannan muka zanta da wasu tarin mata daga yankuna daban-daban don jin dalilan da yake hana su zuwa awon ciki ko kuma dalilin da ke ba su ƙwarin gwiwa don zuwa ga likita. Eh ina zuwa awo General Hospital na Dutse muna zuwa. Har zuwa da kika haihu a General Hospital na Dutse ke zuwa awo a a a'a mun dawo nan Kano da muka dawo Kano sai na dora daga inna na tsaya a ina kika haihuwa asibiti ko a gida a wannan a gida na haihu. Me baki je asibiti? Eh lokacin naƙuda ce ta zo kunna ta mun wannan. ta zo kawai sai kuka zaɓi haihuwa a gida? Eh amma daga nan mun je wani gida ta mata sai ta karba haihuwa. Gaskiya da irin wata biyu haka zuwa uku zaka je ka ga likita. saboda zai dan baka da wasu 'yan shawarwari yadda ya kamata ka zo ka tafiyar da yanayin cikinka. Ya lokacin haihuwa fa. Ba wani zubin na haihuwa asibiti wani zubin na haihuwa a gida. Duk da yanayi yadda ya zo. Yadda eh, ya kama ba. Sai haihuwar da ta cije ne ake zuwa asibiti. Eh gaskiya sai ta dan yi dan delay da haka eh. sai mu tafi asibiti. Eh ina zuwa. Tun daga wannan mataki? Tun daga wata uku na fara zuwa kuma bayan nan aka ban sati takwas nan ma na koma har dai lokacin haihuwa ta amma na je awo gaskiya ba na zuwa me yasa kawai haka kawai kamar haihuwa kenan haihuwa ta biyu kuma a duka haihuwar da kika baki je awo ba a ana je a ta farko a ta farko eh. kamar eh, a gida kika haihu ko a asibiti a asibiti na yi duka haihuwa ki a asibiti kika eh, lura da cewa a haihuwar ki ta biyu ba ki zuwa awo Haihuwar bata zo miki da wata tangarda ba gaskiya ba wata tangarda ko wala Allah ko kina da wanda yake auna ki a gida ko miji ko yan uwa ko makamantan eh ina da shi baban ina zuwa Ido tun ciki na bai kai wata daya ba ma nake fara zuwa kamar a asibiti ke haihuwa ko a gida a asibiti. An rani Hafsat Aminu da ke aikin kula da mata masu juna biyu a asibitocin karkara na jihar Kano ta ce sukan yi amfani da salon wayar da kai duk dai a kokarin jan hankalin matan wajen ganin sirrin kuma tsarin na zuwa awo akai-akai. Gaskiya muna fuskantar matsaloli sosai ga mata a karkara a ƙauyukan nan saboda wasu ba sa fitowa zuwa awa za ka ji wasu sun ce ko mazazan sun hana su zuwa awo wasu kuma su ne ba su da suna tunanin kamar ko ana biyan kuɗi a awo wata za ta zo awon ki ga ciki ciki ya yi wata tara ya kai matakin haihuwa ba wani dan zaka sai an zo haihuwa za a tadda shi ba a daidai yake ba yana birji bai juya saboda babu wannan hoton da suke wata kuma tana rasa wasu abinciccikan ne da za su ci taya kuke wayar da kansu dan ganin sun karbi eh, tsarin na awon ciki duwa ne za a yi musu lecture za a faɗa musu shi awo tun daga matakin farko yana koya maka yana faɗakar da kai ne yadda ɗanka yake a ciki saboda kakka iya rasa shi to amma idan kana zuwa tun daga matakin farko na ciki za mu san yadda ɗanka yake a ciki ga yanda abu ga yanda yake rayuwa idan ba lafiya ma za a sanar maka lura da yadda wasu matan a yankunan karkara ke kafa hujja da cewa rashin matan da ke musu awo ne ke hana su zuwa asibitoci arin halima usman ta yi watsi da dukkanin zirge-zirgen to yawanci ma ai su gaskiya mutanen ƙauye sun fi nan na cikin gari gaskiya murewa saboda kin ga gaskiya mu a nan a karkara zaki ga kina fitowa zaki zo asibiti dama babu maganan hawa mota zaki zo ki samu asibiti asibiti kuma idan misali malaman asibiti yawanci wannan zaki ga da mace ne da man namiji gaskiya to idan wani uzurin ko rashin lafiya ko hutun haihuwa ko wani abu ya samu wannan macen ba ta nan to ranar awo wata wadda take wani asibitin za ta zo ce outreach ana za ta awo maza ba sa awo kwata-kwata gaskiya maza ma ko irin matan ma a ce wai mai ciki ta zo sai dai kawai babban irin dole-dole Wasu alkaliman Majalisar Ɗinkin Duniya na shekarar 2023 ya nuna yadda duk mace guda cikin sha tara ke mutuwa ko kuma rasa jaririnta a lokacin haihuwa a sassan Najeriya. Matsalar ta fi kamari a yankin arewacin ƙasar da ke da raunin ɓangaren na kiwon lafiya. saurara duka-duka kuma a nan shirin na lafiya jari ce zai da sa'aya a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI sunana Azima Bashir Aminu ke fatan Allah ya ƙara mana lafiya.